ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة a wannan littafi al'adabu al-mufradu ina ga za mu tashi waye ina ne kuka sala kwana biyu ba karatu ko kwana ɗaya ne mako wajen satin ne ba a yi ba abin ya rima yanda ya zama yanzu rayuwa ta zama sai hakuri kuma Allah zai so yi mun yi rahmatul iyali ko babu rahmatul iyali mun fara mun fara tsari بسم الله الرحمن الرحيم imam al-bukhari to za mu tashi babi na na shida da saba'in da ɗari babi na shida da saba'in da ɗari babu abin rahmatul baha'imi babin da yake yin bayani game da tausaya wa dabbobi kaga imam bukhari ya gangaro ke girmama manya tausaya ma yara ƙanana tausaya ma wanda kake ɗaukar nauyinsu tausaya ma iyali ya shi ya gangaro har zuwa ga baha'im hadisi na ɗari uku da hadisi na ɗari uku da saba'in da takwas حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي بينما رجل يمشي بطريق daidai lokacin da wani bawan Allah ke tafiya a bisa hanya yana tafiya ishtadda bihi al-atashu sai kishi ya tsanani gare shi fawaje da beran sai ya samu rijiya wani zalafi ha ya shiga ciki wato kenan wannan ya nuna ya zo rijiyan babu guga sai ya shiga cikin rijiyan ya je ya shawo ruwan fashari ba ya sha ya sha sun makaraja ya kama gefen rijiya ya ta kama ya hawo sama ya fito kaga wannan mutum ba karamin jarumi ne ba in kai ne da ya ka hango duhu ba roƙa ruwa can ba guga sai dai ka zauna na kai ta shirye shirye ka mutu to a ragwance an riga an yi an jiki ya riga an zama ragwaje ya riga ya nisa bai za kalbun sai ga wani kare yalhasu yana lallaga ya kulu tsara yana cin tabo abin yana eh, cin tabo mai ruwa mai yake ce mishi na laka ta ce fara yana cin laka ɗanyen ƙasa kenan min al'akashi saboda kishi wa qala rajulu sai wannan mutum ya ce, laqad balaga hadha kalbu min al-atashi mithl alladhi kana balagani hakika abinda ya wannan kare ya kai mutuka wajen jin kishi irin yanda na kamu kai mutuka wajen jin kishi wa nazarar biyar, sai koma cikin rijiyan tunda ba guga kuma la aqufahu ya ciko takalman sa guda biyu kuma amsaka ha bi fihi ya rike takalman da baki wato ya rika dafa gefen rijiya yana haihuwa yana haihuwa fasakal kalba ya shayar da wannan kare fa shakar Allah lahu Allah ya gode mishi Allah ne ya gode mishi da Allah ya gode mai fa gafara lahu sai ya gafarta mishi qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzan Allah wa inda lana fil bahaim ajran a to yanzu a cikin dabbobi ma an ba su abinci ana samun lada qala fi kulli zati kabidin ratbatin ajru yace ai duk wata dabba mai hanta kai ba dabba ba duk wani abu mai hanta ratbatin kuma hantan danya ajrun in aka ba shi aka ba da shi ruwa ko aka ba shi abinci ana ba da lada wannan asarin hadisi yana da muhimmancin gaske hadisi ne mai muhimmanci wanda yake nuna tausaya ma dabbobi dan kaɗan daga cikin abin da za ka iya cirewa a cikin wannan hadisi wato wato maratib ne da ya kamata a taimaka ma wanda baya da shi ya shiga cikin lalura malamai suna cewa wani hadisi na karanta da maratib ne da ya kamata a taimaka ma wanda baya da shi kaga yana jin kishi kare yana jin kishi amma da kanshi ya fara sannan mai sannan kare suna cewa da dabbobi da mutane idan da za su haɗu biyu suna jin kishi to wanda za a fara taimakawa mutane daga mutane sai dabbobi idan dabbobi kuma ya zama sun shiga cikin lalura su ma suna da marati cikin dabbobin wani dabba ne ya fi amfana ga al'umma to shi ake fara taimaka ma sannan wanda yake da rauni amma dabban da aka yi tufaki da cewa azalimin dabba ne mugun dabba ne to ba a taimakon shi malumi sun tattauna akan wannan sannan wannan yana nuna halaccin idan da dalili da lalura mutum ya halatta ya tafiya shi kadai kun ga asalin tafiya za su lama wani hadisi na cewa tafiya mutum ɗaya shi ɗan ne mutum tafiya mutum biyu shi ɗan ne abin da ke ce ma rakab ka rauka ne tafiya mutum uku ai haka ne ko to amma wani hadisin gashi ya karanta da mutum guda ne ke tafiya halaccin mutum ɗaya na iya tafiya ashe dalili ne zai sanya ya zama ka tuka mota kai kaɗai, ko ka hau mashin kai kaɗai, ko ka hau kiki ko kadai ko ka ɗauki sannan ka ya kai kaɗai ka kama fafa su tafiya zuwa inda za ka tafi shi ya halatta haka nan a cikin abin da ake cire a wannan hadisi sai kuma abin da kuka duba dai hadisi shahararre ne hadisi na 379 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال يا شيخ قذبت امرأة أن أذبت دوتماتا في هرة saboda matsalan kyanwa abasar ha ta tsara kyanwa har ta matar ju'an ta tsare ta har mutu saboda yunwa wadda khalat fi hannara sai ta shiga wuta yuqalu ana cewa wallahu alam la anti at'amti eh, at'amtiha at'amtiha la anti at'amtiha nan ci da ita ba wala tsaki ha! kuma ba ki shayar da ita ba ina habas ha lokacin da kika tsare ta wala anti arsal ha kuma ki baki aike ta ba baki sake ta kin kwanci mata igiya ba fa akalat fa akalat min hashashil ardi ta ci daga kwarin da ke cikin dabbobi wani hadisi shi ma shahararre ne ya yaɗu saboda malamai da yawa sun rawaito shi amma dai abin da ya sanya ma ya fi shahara da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan hadisi ne a hudu ba ya faɗe shi ne akan mumbari a hudu ba bayan an samu kusufi an samu matsalan kisfewar rana rana ba ce haske ba eh, an san akan samu jarabawa na rana ba ce haske ba ko wata ba ce haske ba a ƙasan da ranar da watan suke haske to bayan an samu wannan matsala manzon sallam ya yi sallah irin sallan da ake yi wannan sallar mai tsayi to ba a kammala sallar ba sai hasken rana ya fita to bayan an kammala sallar sai ya hudu ba to cikin hudu ban yake cewa duk wani abun da ya saura a wannan doron kasa wanda zai afku da na alheri da na sharri an nuna man shi cikin wannan sallar duk wani abun da ya saura na gan shi an naɗe mun duniya na hango har ƙarshe abubuwan da za su faru na fitintunu da abubuwan da za su faru na jarabawoyi da duk abin da zai faru a doron ƙasa daga nan zuwa ƙarshen al'amura duniya ta tashi an nuna mun shi an haɗe min duniya an nuna mun shi kuma da aka kai ƙarshe sai aka nuna mun aljanna na ga aljanna na ga abin da ke ciki har na yunƙura in ciro wani abu daga cikin 'ya'yan itacen gidan aljanna ce da na ciro shi to da ya zama iri da kowa sai ya ci to amma ban ciro ba to a cikin da aka gama nuna ma aljanna sai aka nuna mun wuta yace ban ga wani abu mai bacin rai a duniya ba duk cikin abin da aka nuna mun na bacin rai da zai faru a ƙarshen rayuwa mun ga abu mafi bacin rai ba irin abin da gani a cikin gidan wuta to a ciki ne ke cewa har na ga wannan matan yi gari tana da tsawai kuna karanta shi ba kuma almajiji ba ne kuna karanta shi har na ga wata mata ta kun an ana azabtar da ita a wuta saboda ta kulla mage ta tsare ta ta bata bata abinci ba yunwa ya kashe wannan mage a cikin wani hadisi mai tsayi in kun duba za ku ga yadda malamai suka tattauna game da cewa ya eh, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an haskaka mushi rayuwa gabaki ɗayan ta abin da ya saura kuma ya faɗi saƙonni wanda ya daidai da wannan al'amari wato gaba ɗaya abin da zai faru har zuwa rayuwar nan ta ƙari to da ka ba ran da za a wuce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam ko da ake cin za ka ji lalle manzon Allah mutum ne kuma ba yanda za a yi da shi wani abu da ba mutum ba ba mutum kamar haka ba ba mutum ordinary irin kai ba kamar kai ordinary ba in ana magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai ba ba kamar kai photocopy ba saboda haka manzo sallam lalle mutum ne amma kuma yana da bambanci bambancin ba wai na kurkusa ne ba Allah ya taimake mu mun sha karatu baya in ce mazala ya ce ni da wanda ya kaza kama ka aljanna ne ce haka ne amma fa da bambanci an gane ko to da haka wani hadisi cikin abin da za ka cire ba wai kara mage ka samu mage a gida ka bar rike ta a cikin gida ta zama mage na cikin gida aibu ne ba inda Allah inda aibun yake shine a tsare dabba kuma a hana shi abinci dabba a tsare shi a hana shi abinci wannan ba karamin tashi hankali ba shi sanya cikin fitintun da suka bara wannan zamani ya kace mutane su zauna a gida ya zama fitina in ka fito cuta in ka zauna a gida yunwa kuma ta kashe ka ba wata hukumar za ta kafa dokar mutum ya zaman shi a cikin gida da sunan karfin iya mutum ya zauna tana tunanin ta rayuwar shi ne in ba ta da abinci ba ta da abinci sai dai ta ba shawara kawai da shawara shi ke sai kuma ya je in ya je ya faɗa mu cuta shi ya sani shi ke ba ta da magani ya kai shi makabata inda makabatan in babu abin ne shi a gidansu an gane wannan ko amma ka tsara mutum ka kafa doka in ya fito ka sa yan sanda su duke shi kuma baka ba shi abinci ba ya mutu ka da Allah ba za ka zauna lafiya ba kowaye kowane malami ne kuma ba da fatawan wannan fito shi da Allah ah, sai hadisi na ɗari uku da tamanin. haddathana Muhammad bin Uqba qala haddathana Muhammad bin Uthman al-Qurashi qala haddathana Hariz qala haddathana Hibban bin Zaid الشرعبي eh, An عبد bin بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم daga manzo Allah manzo Allah ya ce irhamu turhamu ku rinka tausayi sai Allah ya tausaya muku Allah ka tausaya mana kada ka zo mai busasshen zuciya mugu ba ka tausayin kowa ka rinka tausayi in kana tausayi sai Allah ya tausaya ma waghfiru eh, yaghfiru Allah lakum ku gafarta sai Allah ya gafarta muku ka rinka rangwani in amma kai hakuri sai manzo Allah ya tsorata sai ce wailul li aqma'il qawli wailun li aqma'il qawli kalmar azaba ta tabbata ga masu bututun kunnaye masu bututun kunni a kuma ilkauli bututun kunni su kunnun su inda ta san kunnun banza magana ta shigo ta dama ta fita ta hagu ta fito ta shigo ta hagu ta fita ta dama su dungurun kana magana kamar suna ji ba ta ji wannan ba karamin hadari wani mutum zo mushi ana magana mutum wai ba zai rika yana sauraron magana yana tsarewa kun mu gyara da za mu magana mu rinka magana yadda za a ji na sha gaya muku duk rayuwa ta riga ta nisa za ka aiki yaro yana tafiya kana gaya mai sako wani ne shi ne wannan ruwa duk na aka samu irin waɗannan ne, tun ba iyaye maza ba iyaye mata ba isa yaro sai ake shi so gishiri ya so omo yana sa miyan haka na aiki da ba ga ba sai an so in an gama ci kawai sai da omon wanke kwana, sai a wanke yaro na tafiya ana ga mai sako ai da ma kaza ko eh haka ne eh ai ta ihu ibi an lalace manzo sallallahu alaihi wasallam sakhab hatta fil aswaq ko ti ibi ba ba da bi amu bane go gidan ka shiru za ka yi sako wane eh shikenan Ba ya zauna ka tabbatar da yanzu ka faɗi magana ya maimaita yake sai ya tashi tafi kaga ya ji to amma duk da yake wannan asalin ba yana magana akan asalin sako ba yana magana ne akan marasu wanda ba sa sauraron sakon Allah manzo Allah ya bayani amma sai ya shiga ta wannan kunnin ya fito ta wannan kunnin Allah ya bayani manzo Allah ya karanta nasi sai ya shiga ta wannan kunnin sai ya fito ta wannan kunnin shine manzo Allah ce wailul li aqma'il qawli kalmun bane ta tabbata ga masu bututun kunni kunnin kunnin kawai wucewa yake wailul lil musarrina kaga kaman ya fasara shi kenan walil musrifin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa ya alamu. kalma azaba ta tabbata ga masu dagewa waɗanda suke dagewa akan aikin su bayan an musu karatu an musu bayani an ce musu kaza laifi ne Allah da kanshi ya ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun qur'ani kenan walam yusirru ala ma fa'alu wa ya alamu. ba sa dagewa su suna kokari ne gane me ake so a yi abinda ake so a yi ne da an faɗa sai su yi kokari sai su aikata shi amma me ne amfani mutum ya zama yana da bututun kunni ai ta bayani ai ta karatu yanzu wannan zamani malam malamai Allah saka musu alheri malam ai rubuta wannan ai sarki ai wannan ai karanta ai wannan ai wannan amma kai ana ma magana sai ka ce ana magana da babban mutum ba gaba ɗaya mutum ana magana magana na wucewa ana magana magana na wucewa ba mu ba maza ba mata ba ba yara ba ba manya ba da tawa ba shugabanni ba kowa biyu ga abu ya haɗu ya zama mutane sun zama kunnayen su bututu kawai kuma ba abin a bari ba mutum ya bari kuma fitina su sauka Allah ya kare mu sai hadisi na 381 haddathana mahmudu qala haddathana yazid qala akhbarana a walid ibn jamil al عن القاسم عن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا لا يجيب من رحم ولو ذبيحة وان يجي توسعي كودا قدبا لذايا رحمه الله يوم القيامة Allah zai mishi je jikin shi tashin alkiyama wato azabtawa kai rashin tausayi ko bai bane tausa kaga dabba bayan ka ta zai ba to don kawai ana shirin kashi ta sai azabta da ita Allah ya ce ta a tausaya ma dabba ko da yanka ta za a yi shi ya sanya dabba take da hajjiya tausaya mata kafin a yanka ta take da hajjiya tausaya mata lokacin da za a yanka ta take da hajjiya tausaya mata bayan an yanka ta idan za a yanka dabba a tanaji kayan yankan lafiyayye nagartacce a samu karfe mai nauyi ba kowane irin wuka ake yanka da shi ba zaka iske mahauta suna da irin karfin da suke so a musu wuka saboda su ka gema dabba yanzu ka je inda ake yanka sa'a sai ka tsorata kaga sa ya kai girma karfin shi ya kai karfi amma in dai ya kai ya kasa sarkin yankan nan ya sa su daya sai ka bai taba shi ba amma ya yanka shi kenan ya gama ba zai dadara so biyu ba tsanani ko ya dadara so biyun ko so ko ya kara komawa da shi shikenan ya gama dan na taba gani irin wannan sai da jikina ya shakin da na ga girman san na ga damban da aka yi kafin sannan ya kai kasa shi kuma yana can gefe yana zaune da wukan shi a cikin buhu wallahi da ya zo jikin sannan da ni na ɗauka ma bai taɓa shi ba shi ya yanka shi saboda nauyin wukan da nagartan wukan da lafiyar su kaga wannan rahama ne haka ake so ko mutum ne za a kashe shi ana so a kashe cikin sauƙi ne yayi abin da za a kashe shi to kada a ce tunda mutuwa zai kawo a azabtar da shi a'a sai a kashe cikin sauki a yi yadda zai mutu cikin sauki wadda al'amuran da za su biyo bayan kashe shi sai a wurin Allah wani fada kake ganin an yanke mai hukuncin kisa Allah bai da laifi har a wurin Allah karkin ta shari'a kai mai sai an tashi alkiyama ka ganshi can cikin gidan aljanna yana hu yana harkar ko gidan yari ka je gidan yari ka ga mutane a cikin gidan yari wallahi ba kowa ne ya laifi ba wani wani ya taka sahun barawo ne wani kuma shari'a kai mai wani kuma ɗin tabbas da kasan shi gidan yarin criminal ɗin ne laifin ne ya yi da haka in kaddara ta sa aka yanke mutum hukunci za a kashe shi kaddara ta sa aka yanke mutum hukunci za a kashe To a tausaya mai dabba idan za ka yanka ta kakin tsa sannan lokacin da za ka yanka ta kada a yi mata irin wannan mugun ɗaurin da ake yi wato akwai surori fa da yawa san karatun ne zadi a yi ne kawai abin da wato dabba idan ka saki idan da zai yi maka saki kafa biyu kafa ɗaya na gaba kafa ɗaya na baya sai ka ɗaure sai ka bar kafa ɗaya na gaba kafa na baya sai ka yanka ta ba za ta buɗe wannan kafan ba wannan kafan guda ɗaya da suke ba ta buga shi ba wannan buga shi na sai zai taimake ta wajen jinin ta duka ya fita jinin ta duka zai in ka matse in ka ɗaure ta duka gam ka tace ta duka gam to jinin ku ji girgiza ta jini ne take so ya fita to amma ba zai fita da ba amma idan ka saki kafa ko da ƙwara ɗaya ne ko da kafa ƙwara ɗaya ne in ta buga shi musamman kafanta na baya in ta buga shi to zai fito zai bugu jinin gaba ɗaya bu jinin zai fita da za ta samu sauki amma in ka matsi ta ɗin nan to wahala za ta sha kuma jinin ma ba zai fita duka ba kuma ba zai kaurin fitan ba to da ka sai ka dabba malam an mushi wani mummunan ɗuri duka kaba hudun ana azabtar da shi haka nan to da saboda kashe shi za a yi to ba a kyauta ba dai ba a kyauta ba ba a tausaya ba tausayin yana da muhimmanci ko kana so a tausaya ma in ka tausaya kuma kai ma zai tausaya ma sannan da an gama yankawa a bari ran ya fita shine tausaya mata bayan yanka a bari ran ya gama fita kada da ta da an gama yanka kuma shi kenan a watsa mata ruwan zafi ko a watsa mata kanan zar a banka mata wuta ce ai figiya za a yi shi ma figiyawan ai zafi ne a bari ta cika an gane ko kuma mutum ne shi ma haka a taimake shi a kashe abin da an yanke mai kucin kisa a kashe cikin sauki don a samu sauki isa rashin tausayi bai yi ba galibi muna karatun nan na kan ce a rikicin jin jina maza mu maza mu ji tausayi mata mu wani musu nasiha musamman azaba da yunwa kana da hali wannan ba karamin tashi hankali ba wata mata muguwa ne azzalima ce danta da ta haifa shi ne da duk da ba ci ta wala ta azabta da shi da yunwa ta diga tashi wata kuma tsabon muguwa ce wadda ta haifa ma za ta yi ma haka cikin shi sa cikin nau'o'in azaba gabaki ɗaya ba a yi da yunwa ba a yi da yunwa don za a kashe mutum ko za a yanka dabba za a ba ta dusa a ba ta ruwa ta sha ta koshi ta komi sannan in ta huta sai a yanka idan mutum ne ma za a kashe shi za a ba shi abinci ya ci ya koshi ya huta sannan sai a je a harbe shi ba za a bashi da yunwa ba ne rubalantana kawai hakanar rayuwa ko matan ka suke maka laifi kada ka ce tubar sun mun laifi zan azabtar da su ne da yunwa wannan ba kyau ba kyau ba azaba da yunwa ba azaba da kishi kishi da yunwa ba azaba da su yanzu wannan dabba ne aka ba ta kishi aka jika hantanta shi kenan aka Allah ya gode ko kai Allah ya gode ma in Allah ya gode ma ce maka zai tashi daga kan godiyar ne Allah ya kare sai babi na babi na ɗari da saba'in da na da saba'in da bakwai babu akazul baizi min al-hummarati babin kwashe ma dabba abin nan tsuntsu kwai babin da yake kwashe ma tsuntsaye kwai wato tsuntsu yi kwai sai ka zaga ka ga kwai a sheka sai ka kwashe kaga mutane mutane suna da matsala na ce muku karatun zamani dai abin da ya sauka Ba ɗaya kawai shahadin kuda ake ah, ai ana zuwa wasu na zuwa suna kwashe mutum tsaye kwai ko to shi ne aikin wannan hadisin a karanta shi a mishi bai amma ba komi hadisi na 382 haddasana talku bunu gannamin bala haddasani al-masauriyu an al-hasan bin sa'ad an abdurrahman bin abdullahi an abdullahi أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الرحمن بن عبد الله أنا wani abdurrahmanu wani abdullahi wani an abdullahi wani abdullahi aikin kaji abdullahi an faɗi abdullahi an yi shuru abdullahi bin musu ko hmm, hadisin manya ne anna nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zala manzilan ah manzo Allah ya sauka wani masauki wato tafiya kenan ah, kaga idan za a tafiya daga gari zuwa gari ai za ga nan garin an yi sa'ansa an yi masauki nan garin an yi masauki kamar da daga garin maka ma kadai zuwa garin madina ta yi ta yi zango tara sai yi zango tara a sannan ake kaiwa kuma kaga ai bai ci kilomita ɗari biyar ba ko wuce kilomita ɗari kilomita ɗari biyar ne amma dai ana zango tara lokacin maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga baya ne da aka babbatar da wurin aka ce canza hanya kada mutane su mai da wurin zangon zangon su ma sun je sai sun yi zango su huta ina nake yau fa kaza rajulun bai da hummara sai wani idan fita yana zazzaga sai ga shika na karamin tsuntsu ta yi kwai sai ya kwashe ya kwashe kwan ya kwashe kwan waja'at tarifu ala ra'asar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da ta zo sai ta gashi shikanta ba kwai an kwashe kwan ita wannan tsuntsuwa sai ta kama neman kwanta tana yawo ce tana yawo sai ta lura to ai ga manzo da sallan ga baki an yi sun zo sun sauka a gefen wurin sai ta samu daidai inda rumfin manzo da sallan yake sai tana ta kewayawa tana ta kewayawa tana ta kewayawa ita wannan tsuntsuwa shine tarifu ala ra'si rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga ta kama mai cin Allah ya ce kici tana yawo kan inda shugaban yake fa qala sai manzo Allah ya ce ayyukum faja'a hadhihi bi baydatiha manzo Allah har ya gane ƙara ta kawo tsuntsuwa ce ta kawo ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wanda kishi hadisi ne yana da yawa kuma hadisi yana yana da faɗi kuma yana da yawa hadisan tsuntsaye a sai manzo Allah ya ce wannan tsuntsuwan ƙara ta kawo an je an kwashe mata kwai an zaga an je an kwashe mata kwai a cikin sheƙa waye ya je kwashe wannan kwan an kwashe mata kwai wa qala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzan Allah ana sabtu baidatuha ni na kwashe ni na kwashe kwan wa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzan Allah ya ce urdud maza ka je ka maida mata kwanta daga kwashe wa rahmatan laha da tausayi tana son kwanta kaji ka kwashi kada ka ce to ai to ita ma kanta yan an samu duka za a sa magi an wani yana da yana tunani ina ba naman ba shi wa kibin sai ranar sallah an kasa a turi abu ya gagara Allah ya taimake mu masara ma tana ja ana ja da wai sai a ce ko mutum ba za ba shi aure wa gidansa ana miya lami to lamin ma ya samu lamun ma neman shaki eh, ba a ma gan shi ba har yanzu ya bace ya sha kwana ya gangara san dutsen bulurka shi ne ko ina biyu Allah ya taimake mu o ya kuma zala cikin mara kuma da mata kwanta ah, rahmatan laha saboda tausaya mata dalle dabbobi ana tausaya musu kwaran gaske kuma ana kulawa da su kun ga kamar irin su zadul ma'ad da sunan abi dauda da sauran littafi sun yi bayani akan abin alaƙoƙin mutane da da tsuntsaye da sheƙa sheƙa da haƙoƙin sheƙa da yadda ya kamata a rika kula da sheƙa kada a rika taɓa ma abin dabbobi sheƙa dabban ne da suka fi tsoratarwa a lokacin su ita ce tantabara galibi ba su taɓa shaho ba kun ga shaho ana ba shi tarbiyya ana ba shaho tarbiyya a rika aikin shi da wasiƙu da saƙonni to amma tantabara ita ma akan aike ta a wancan lokacin tantabara to amma ita tana da haɗari tantabara tana da haɗari a wato lokacin da magabata suke a wancan lokuta <clears throat> tantabara dai ba ta tsaruwa irin yadda sauran tsuntsaye suke tsaruwa sannan tantabara takan tafi gidajen mutane ta ci abincin gidajen mutane shi sa wata ruwayan ma aka ce manzo sallam ya ce to renan tantabaran da ba za a kula da ita ba duk wanda yake renan renan ta to shedan ne ba sau ka kama koyi renan tantabara ba wato dole zai kiyon tantabara sai a dauki mataki saboda tantabara kuma tana ɗebo na wasu gidaje duk da a asalinta kuma tana da kunya tantabara ba ta cika haɗa maza biyu ba galibi tantabara namiji ne take aura idan maza suka zo suna santa ta taka maza suka zo suna santa suka zo da yawa to ba ta cewa tana son kowa a ciki takan tsaya ne su kuma za su yi ta suna irin kumbura wuyan nan nasu haka eh, za ga tantabara wani lokaci za ga tana kuka tana kumbura wuya namijin tantabara za ga na kumbura wuyan shi to dukkan su na suna kirkira ne cikin su wani ban ma wani to wanda ya watsa, za su tuka shi wanda ya gaji zai tafi abin shi tunda ba ban mai ba ya gaba su watsi ba za zai tafi zai tafi to wanda aka bari na karke to ita ce mata shine shine mijinta an gane ko wanda ya haƙuri wanda ya gaba zai iya jira ba ya tafi abin shi to shi kenan to wanda ya haƙuri bai tafi ba a lokacin da suka zo to shi ne mijinta to kuma galibi idan za ta yi kwai ba ta ɗaya ta take yi saboda ta kyanke shi aure galibi tuntabara kwai ta take yi kuma ta tashi kyanke shi wani mijin namiji take kyanke shi ba ta kyanke shi maza ko mata to inda illan take wani lokaci kafin ta tsaye da miji to kuma tana neman maza tuntabara wani lokaci tana neman maza kafin ta tsaye da miji na ake samun matsala sai ta tafi wani gidan sai ta je sai ta jawo wani namijin kuma kuma bayan bata riga ta tsaye da miji ba ba mijinta ba ne yau ta jawo wannan gobe ta jawo wannan to wajen jawo wani idan tana da jawo su suka haɗe waje guda shi ne za su rika wannan kumburan to an taɓa tambayin imamu imamu ahmad ah, tantabara tana irin wannan dabi'a budurwa lokaci ita ke nemo mazan amma in ta nemo mazan kuma ba ta yi tsaye da miji sai wanda ya haƙura bai tafi ba to idan ta kwai kafin ta tsaye da mijin kuma tantabaran ba na nan gidan ba ne daga wani wuri ta roro shi idan ta shi wannan kwan da waɗannan tantabarin na waye na wannan gidan ne da wannan tantabarin suke koko ba na wannan gidan ba ne imam ahmad ya ce ba na wannan gidan ba ne da yake koyo ya ce wannan kwan wannan tantabarin ba na nan gidan ba ne yanzu aka ce to ya za a yi a gano isu waɗannan yayan wane ne ubansu ina ne gidansu da za a kai ya ce sai a tambaye ta sai a bi ta sai a gano gidan da suke zuwa samun ta tsaye da miji wanda ke kiwon tantabara dole ya gane kiwon tantabara shi gidan wace gidan da gidan da gidan wane da gidan wane take zuwa sai ya ci gaba da ba ta abinci idan suka taso sai a ga sun fi kama da tantabarin gidan wane inda suka fi kama da su wannan ba zai tanta barin sai ya kwashi sai ya kai cikin gida an gano nan ko amma sai sun yi kwari tukuna sai sun yi kwari sai wahalan ci da su ya da ke sai tafi da su na ce mu karatun dai. yau a ne wato can su shi sheka da matsalan kwai da alakan kwai da dabbobin nan yana da karatu mai cin yana da karatu mai cin gashin kai amma cikin su dai a wancan lokaci tantabara suka fi zargi saboda matsalar ta da ba ta zama da yake a wannan zamanin su maluma suna cewa duk wanda ke da dabban da ya kasa tsare ta to hukuncin shi hukuncin da ake mai kenan hukuncin da ake mai kenan ya zama ya zama ya zama ya zama azzalimin mai kiwo kiwon shi ya zama zalunci asali ba wai tsara dabba ne yanzu misali mata ko ma mazan duka mu mu mutum zai iya zuwa a mai keji ko ta mai keji sa dabba ya halatta ya halatta a mutum keji sa dabba inda hadarin yake ya tabbatar da ya kula da shi amma ya saki dabban shi shi gidajen mutane ya je yana cin abincin gidajen mutane ko kuma irin rayuwar mu ne da muke fama da shi irin kamar nan zariya city misali kasan zariya city muna da matsalan zama wuri guda a cakuɗi ga 'ya'yan wa ga 'ya'yan kani ga wanda suka zo cin arziki ga waye sai mutum ya kawo dabba gidan zai kiwo kuma ba zai iya tsara dabban ba dabban za ta iya cin abincin da ba nashi ba to wannan wannan shedanin mai kiwo ne shedanin mai kiwo ne a zalimi ah, saboda haka tsara dabba ba wai shine ai ko wancan hadisi na makaranta na magi ai ba tsara dabban ne matsalan ba ba tsara magen ne matsalan ba ta tsare ta ba ta ciyar da ita ba an gane ko da ta ciyar da ita ta shayar da ita kila tana da kamar yanzu akwai likitocin dabbobi ana zuwa ana duba su ana ba su ana ba su magani inda aka killace nasu ne to wannan wannan kiwo kiwo yayi wannan kula da dabba kuma kula da dabba yayi <clears throat> lokacin da muka karatu wancan karan <clears throat> muka ce akwai lokacin da aka hana aka hana yara su yi wasa muka ce idan yamma ya tashi to muka ce har dabba na da hakki in yamma ta yi kana kiwon dabba ka tabbatar da ya za ta kwana daga bayan la'asar ka je ka duba inda dabban ka zai kwana ya kyan wurin kuma yana wurin in ba shi wurin ka nemo shi ba sai lokaci ya gure ba kar ka bari a kira ba dabban ka bai shigo inda yake kwana ba mun yi mun haskaka karatu akan irin wannan na ce muku karatu ne wanda yake ba wani karatu bane amma dai lalle ku rika duba yana karatu ne saboda haka kwai kwai da ke da dabbobi da tsuntsaye suke yi yana da hukunce hukunce amma wanda ya fi haɗari ne, tantabara ita ce tantabara saboda zai wuya kai mata yanayin da za ka iya tsare ta tsaro amma kuma zai yi sai kai mata keji tsawon bishiyan gidanka ai ana iya yin keji tsawon bishiya eh mana sai kai zaman gidanka inda bishiya Eh, binan da abin sai kai keji kejin bishiyan gaba ɗaya shi ma yana cikin kejin shi kenan ta gama harka ta gama harka wata je gidan mutane ba in ba ta zuwa gidajen mutane to shi kenan za ka zauna lafiya in ba ta zauna in tana zuwa gidan mutane ba ka zauna lafiya ba gumu ka yanka kawai yawa in ba ka ba za ka zo ka sha wahala na ba ku littafi na ce ku duba zadun ma'ad da sauran littafan da suke bayani akan alaƙoƙin da ke cikin cikin menene nake son faɗa kwai kwai da sheka mu karanta wancan hadisin sai mu tsaya ai kokari ne ba kawai ga mu wato ina da yin karatun ne babi na babi na nawa na 140 da 178 at-tayru fil qafsi abin nan babin da yake yin bayani akan tsuntsu ana iya sashi a cikin keji حديث ندري كل ثمانين دوك حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال كان ابن زبير بمكة قبل أن زبير يكسن شيئا قال مكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحملون الطير في الأقفاص لو كما صحابي أكن جنس سنة دفن طير أشكين كيجي فلاك كيجي ba aibu bane asalin wani hadisin a cikin abin da da iko a dabbin kuran na imam na albani yaro na nashi amma hadisin ingantacce ne hadisi na ƙarshe da zamu tsaya a kan shi hadisi na 384 haddaka na musa ƙala haddaka na suleiman ibn mugera an sabit an ƙala da kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ya shiga far'a ibnan li abi talha haka ne ko wannan hadisi ne ya maimaitu yuqalu lahu abu umayr وكان له نبير يلعب به فقال يا أبا أمير ما فعل أو أين النبير أنا حديث يا رجاء يا ميتو سيكو كبري كدوبا a yi haƙuri da abin da ya samu Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu yawwa akwai ɗaya daga cikin yan waya ya samu karuwan aure an ce za a kawo abincin walima yanzu yanzu yake ga mu za a kawo abincin walima na na na ba na haihuwa bane na na mene na aure ne ya ƙara mata akwai waɗanda kuma suna layi suna neman aure duk wanda suke neman aure don Allah Allah ya taimake su eh, masu neman ƙari su kuma Allah ya ba su ba samari nan sun zo sun yi yawa kuma galma ana na ana ta ba da gona ku je ku share gona a samu a samu sadaki a samu sadaki muka tsaya jira screening din na wala na screening din babu na zasu yi na da shi ba za a samu kame wani zikiri ne gane ba za a san tantance ne a gane kai ma kashi ne a kore ka sai an gama gane ka ta zan dauke ka hoto yadda ka kori ka kori ke ara gogori ka gogori ne gogori sama abin da ya sai kawo shekara wajen arba shekara wajen nawa ne ana neman wai za a ƙara albashi dubu talatin to dubu talatin ko ni ya kamar dubu talatin yanzu kafin yin ma'aina kashi. Hau, alaga <laughs> <laughs> ah, ya kokari an gare ya kokari waya kokari waya kokari dai ne wallahi ba na ga kusan ba daɗi nake ji wannan fara bi na ba na yi kawai ni ne na su koriya dai a karanta karatun da koya ku rinka hakuri wani lokaci za ku karatun an zo ba a samu an ba rayuwar da ta zama wani yin da kuka ta kasa yin wasu abubuwa haka jikin ka ya zama wani na'am a ah, sai a samu shi na yi ne mata hudu nan gaba ya samu ya tashi ya rai eh. yanzu dai ka gama ake malam wali a yanzu masu shi daya yana samu wannan da Allah a ce malam wali wai masu shi daya sai malumali ke dinka yau dinka wani kalbu wani kalbu wani za a yi da wani malumalin a shi kirina an jima an jima Allah da masu kirina ake yi kowa ya kokari ya samu kutan ya yi galmin share ya rika noma ko kowa ya samu sana'a mai fakkare ne wa yayi wani wani ko sai lalle mutum yawan kasa turare ne zai je samu aiki ko kowa wai shi ba zai aikin wahala ba sai dai yawan kasa turare ne. <laughs> na samu aiki ni ma aiki ne ki A na ina aikin yake sai ina aiki ne mata sun fito maza sun fito kowa wahala ya yi shi Allah ya taimake mu wannan aure da aka yi Allah ya sa mishi albarka waɗanda suke layi kuma Allah ya sa layin ya zama ya matsa da kyau kada ya matsi eh, za a samu nasara damoyi ga yanayin iri daban-daban sai mun yi addu'a kuwa sai tsaya da yake N'an kawo abincin waliman wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba sai sama sai sama na kusa da shi in da ga musamman kai baka samu gushi kenan an gama sai ku yi wanke-wanke ai ka taimaka da shara baka samu abinci ba ka yi wanke-wanke ba ka samu lada ba Allah ya taimaka Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allah ya saka mu iyayenmu da alheri Allah ya saka mu da aljanna malumanmu da suke karantar da mu alkur'ani da sauran ilmoma na addini da na sana'a Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa su gani a cikin mizanul hasanat shugabannin mu Allah ya taimake su akan daidai Allah ya basu su hazaka da fahimta da basira wannan damuwa da muke fama da shi a cikin wannan ƙasa na kashe-kashe da jini da rashin kwanciyar hankali Allah ya kawo mana ƙarshen shi ya Allah ga mu gare ka bayin ka suna kuka zuwa gare ka suna muna ikirari da laifin mu ya Allah mu masu laifi ne Allah ka yafe wa ka tsare mu wadanda suke cikin kuncin rayuwa na rashin lafiya ko na rashin abinci ko na wani damuwa Allah ka warware mu wanda suke cikin ni'ima Allah ka tsare musu ni'ima ka tsaro musu ni'ima wannan yanayi na kaka da ake ta aikin amfanin gona cikin firgici Allah ka taimaki masu aikin gona su samu su kammala aikata aikatan su masu shirin noman rani kuma da ake samun matsaloli su ma Allah ya kawo sauƙin wannan al'amari ah, miyagun mutane da ake haɗa baki da suna wurin cutar da al'umma Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su wannan ƙasa ta mutu zazzo ya Allah ka tsare ta da sauran ƙasashen musulmi duk inda suke fitintunu da makiya Allah suke jefawa a cikin ƙasashen musulmi ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitintunu ya Allah ga mu gare ka masallaci wurin da ka fi so muna da bukatu daban-daban ya Allah duk mai wata bukata ya Allah ka biya mashi bukatarsa wanda ya sanya bukata yana nema a wajen ka ya Allah wanda ba zai iya ba Allah ka iya masa Allah ka tallafa masa Allah ka azala masa makotan wannan masallaci Allah ka sanya masa albarka Allah ka saka masa alheri gudunmawoyin da suke ba da wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri da sauran masallacin mu duk inda masallacin mu yake masu ba da a waɗannan masallaci Allah ya saka musu da alheri ah, malam jibrin wali Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya Allah ya samu zuriya albarka mano da yake taimakon shi shi ma Allah ya kara mishi lafiya Allah ya samu zuriya albarka sauran masu ba da gudunmawa a cikin wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara musu zuriya albarka ya Allah mu ma muna roƙo muna tosu da ayyuka muna alheri Allah ka ba mu lafiya ka sanya mu zuriya mu albarka ka ba mu mafita a abubuwan da muka sanya a gaban mu muna nema na alheri a wajen ka ya Allah ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله